Hajiya ya ba kulo ke ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno. Ganin cewa jihar Borno na kewaye da kasashen Afirka uku da suka hadu da da suka da Nijar da Chari da kuma Kamaru. Akwai yan gudun hijira da yawa da ke tsugunni a kan iyakokin waɗannan kasashe. Kuma yanzu aka kawo bullan wannan cuta a waɗannan kasashe. Kuma wani mataki kuke ɗauka na kare su daga kamuwa daga wannan cuta na coronavirus yanzu haka? Matakin da aka ɗauka musu ya fi ma na cikin gari. Kasan mu nan Borno muna da an zagaya mu makwabtanmu har kasashe uku ne mm. chad niger da cameroon kuma kamar kala balge shi kadai ma yana da boda da chad yana da boda da cameroon to abin da muka ce musu dai muka ce in mutane suna ketare abin nan din a tabbatar cewa duk abin da ana a airport an gudanar da su a can za a gwada dumin jiki din a tabbatar cewa wannan mutum yana da cutan ko babu kuma akwai abin da muna cewa tarihin tafiya a turance travel history kafin a bar shi ya shiga sansanin gudun hijira an ba ya zama ma dole ba mun hana shigan sansanin gudun hijira ko na boda ne ko na cikin gari kuma na boda din mai girma gwamna ya ba da ma takamaiman abun nan cakar har sau eh, jami'an tsaro da jami'an immigration duk su je su zauna a gurin nan in ba ya zama dole dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali in dai shigar da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari kuma za a yi kokari abin da za an kafa a nan kamar na isolation center din a guraren nan ma za a je a kafa eh, musamman ma ga morongala saboda kuma kala barge ma zuwa garin nan ma aiki daga garin nan ka je kala barge ma aiki dole za a sa musu hankulan duk yanzu yana can kuma dole za a sa lura sosai kamar su sansanin yan gudun hijira da ke cikin gari fa wani mataki kuka ɗauka musu na ganin kare eh, yawaitar shiga da fice a wannan sansanoni dama ba mu bar su haka ba hmm. dama shigansu da fitan su ɗin ba mai yawa ba sosai to da wannan abun ya aku yanzu mun sake sa sabon doka cewa duk wanda zai shiga da fita din in ba ya zama dole ba ba ma'aikaci ba a hana an riga an hana wannan to kamar a nan yanayin mu akwai zafi sosai ana maganar cewa kamar zafi yana hana sa mutum ya kamu da wannan cuta ya gaske wannan batu ya kuma wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa mutane sun fahimta da wannan batu da ake yi na zafi din mataki din mun riga mun ɗauki mataki da dan dama a cikin da muhimman abun matakin da muka ɗauka mai karfi din fadakarwa fadakarwa akan cutan cutan nan ba karya ba ne gaskiya ne na wa'yansu suna ce a a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba zafi zai kashe shi da sauransu mun dai muna ta addu'a da allah ya rufa mana asiri amma cutan nan ba cuta ba ne karamin cuta almuba ne Allah ya saukar mana wanda shi Allah ne kurum zai iya ya ɗauka mana wannan almuban to kuma in zai yiwu duk abubuwan da za ka yi karka kai hannunka kusa da fuska ma'aikatan lafiya abin da suka gaya mana mm. duk cututtukan duniyan nan duk a hannu yake shiga ciki so hannunka nan karka kai kusa da bakinka karka kai kusa da hancinka ko kusa da idonka duk dai inda akwai huji a jikinka karka kai hannun kusa da abin nan saboda haka a sa lura a sa kula abincinsu muhallinsu da yara da mata a daina da cinkoso